Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis uku ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labaran duniya. Masana faɗin duniya sun dukuba wajen ganin sun samar da rigakafin cutar coronavirus. Dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi balaguro zuwa garin Kenosha da ke jihar Wisconsin. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wasu sabbin matakai akan jami'an diflomasiyyar kasar china kanin labaran duniyar kenan To a cikin shirin za ku ji yadda aka kama wasu da ake zargi da aikata laifukan da suka shafi fashi da kuma sata ta yanar gizo a jamhuriyar Nijar. Saluloli na suka sata da kuma wani abinci hakan ga da kuɗi. idan sun ka samu sa hannu cikin kwakwalwar kamfani idan nan suka dabar da suka jan kuɗi su aika ga lambobinsu kuma kuɗin sai su aika su ƙasaisan waje. Yayin da ake ci gaba da fama da cutar COVID-19 a wurare da dama, ciki har da Najeriya, za mu leƙa jihar Adamawa da Taraba domin jin yadda waɗannan jihohin ke fama da cutar. Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Masana faɗin duniya sun dukufa wajen ganin an samar da rigakafin cutar coronavirus a halin yanzu hukumar lafiya ta duniya who na bibiyar masana 170 masana harkar kimiyya na bayyana kwarin gwiwa kan cewar za a samar da rigakafin wannan cutar mai inganci kuma nan ba da dadewa ba a lokacin da cutar ta bullo amma yadda ake da wannan kyakkyawar fatan akwai kuma damuwa gwamnatoci ba sa kashe isassun kuɗaɗe don kawar da wannan babbar annobar koma baya wajen haɗa yawan rigakafin da ake da bukata. masu sharhi sun yi hasashen cewar ya zuwa yanzu gwamnatoci sun samar da kuɗaɗe da za su isa a samar da kusan rabin abin da ake da bukata na rigakafin don al'ummar duniya da yawan su ya kusan kaiwa kimanin biliyan takwas ƙasashe na ƙoƙarin cimma yarjejeniyar samun rigakafin da kamfanonin sarrafa magunguna don samun maganin da ya tsallake gwaje-gwaje da aka yi fiye da kasashe 170 ke shawarwari akan rigakafin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke sa ido a kai da kuma haɗin gwiwar kamfanin Vaccine Alliance wadda Bill Gates da Melinda suka kafa da zimmar taimakawa wajen samun rigakafin da kuma raba shi a duk yadda ya kamata. dan takarar jam'iyyar democrat joe biden zai yi balaguro zuwa garin kenosha da ke jihar wisconsin ta amurka inda zai gana da al'ummar yankin kwamitin yakin neman zaben biden ya ce gana wadda za a yi a birnin da ke da mutane dubu ɗari za a yi shi ne don haɗa kan amurkawa da kuma yadda za a tunkari ƙalubalen da ake fuskanta wannan ziyarar ta biden ta zo ne bayan ziyarar da shugaba donald trump ya yi inda ya zagaya wani titi da aka lalata gine-gine a lokacin zanga-zanga da aka yi biyo bayan harbin wani bakin fata da wani ɗan sanda fara fata ya yi a ziyarar da Trump ya kai Kinosha ya yi amfani da wannan damar don jaddada goyon bayan shi ga jami'an tsaro inda ya ce dole ne mu warware matsaloli kana dole ne su yi tsayin daka kuma dole ne ka kasance da niyyar kawo jami'ai kamar dogarawan wanzar da zaman lafiya na ƙasa don kwantar da tarzoma. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wasu sabbin matakai akan jami'an diplomasiyyar kasar china da ke zaune a amurka a ƙarƙashin sabbin matakan da sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya sanar a jiya laraba dole ne manyan jami'an diplomasiyyar china su nemi izini daga hukumomin ƙasar kafin su yi wata ziyara zuwa kwalejoji ko kuma ganawa da ƙananan hukumomi haka kuma idan za su yi wani taron al'adunsu a wajen ofishin jakadancin china idan mahalarta taron sun wuce mutum hamsin Pompeo ya kara da cewar gwamnatin Amurka za ta bukaci gwamnatin China ta bayyana duk wasu shafuffukan sadarwar zumunci na yanar gizo da ke ta. To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya a nan gaba kaɗan. A jamhuriyar Nijar 'yan sanda wato na farin kaya sun kama wasu mutane da ake zargi da aikata laifukan sata da kuma damfara ta yanar gizo. An kuma zarge su da amfani da yara ƙanana don sace-sace a biranen Maraɗi da Yamai. wakilin muryar amurka a yamai suleiman mini barma ya aiko mana da karin bayani rukuni na farko na barayin da 'yan sanda suka gabatar wa manema labarai a wannan alhamis shine wanda ke kunshe da 'yan fashi masu kai farmaki da ranar iri-iri a kamfanonin aika sakonnin kuɗaɗe wato agence de transfer jami'in hulɗa da jama'a komisar abu muntari shine kakakin hukumar 'yan sanda na ƙasa an samu kama mutum biyar daga cikin waɗannan shidda ɗin to mutum na ɗaya kuma ana neman shi abinda aka sata cikin wannan hari da aka kai da bindiga miliyan 23 da 'yan kai da kuma saluloli da kwamfuta su ne kamfanonin nan al'izza benin da nita da zaina kuma. Wani bakon al'amarin da 'yan sanda suka bankaɗo shi ne na amfani da yara ƙanana domin zambatar bayan Allah a biranen maraɗi da ya mai. Wannan gungu ya kumshi matasa 23 waɗanda shekarunsu takwas ne zuwa goma sha bakwai waɗanda kuma mayan nasu su hudu ne shugabannin da jihar maraɗi ne sun ka tinto waɗannan yara sun ka taho da sunan yamai domin sata. to su ma an samu an sa hannu gare su nan unguwar dar salam yau haye da wata uku suke na suna wannan aiki sun yi wajen sata wajen kashi 34 25 a cikin garin yamai da sauran kuma kan hanya da maraɗi zakkuwa nan yamai saluloli na suka sata da kuma wani abinci hakan ga da kuɗi daga cikin waɗanda dubansu ta cika a wannan karan har da masu damfara ta hanyar yanar gizo waɗanda suka yi nasarar kutsawa cikin manhajojin kamfanonin sadarwa na wayar tafi da gidanka idan sun ka samu sa hannu cikin kwakwalwar kamfani idan nan suka dubar da suka jan kuɗi su aika ga lambobin su kuma kuɗin sai su aika su ƙasaisan waje kamar togo burkina faso Bena dubai da kuma yawanci cote d'ivoire an samu kama mutum biyar daga cikinsu uku 'yan ƙasar waje ne abin da ya salwanta cikin wannan aiki da suka aikata miliyan 398 da jikka tara da biyu. A ƙarshe 'yan sanda sun gabatar da wani mutumin da ya amfani da wannan lokaci na fama da annobar corona don damfarar matasa masu neman aikin yi. Yana sa mutane suna aiko mai takardun ɗaukar aiki kuma da kuɗi na aje takardun. ana aiko mishi takardun ta fannin kamfanoni masu na zarga-zarga su kuma kuɗi da aka aiko mai ta kamfanoni masu waɗanda aka amfani da su wajen aika kuɗi wajen aje waɗannan takardu misali kana iya ka biya jikka goma har zuwa jikka 25 da biyar to mutum 29 sun ka fada cikin wannan tarkon nashi to shi ma an samu an sa hannu gare shi hukumar 'yan sanda ta gargaɗi jama'a ta yi taka tsantsan a wannan lokaci na yawaitar ayyukan 'yan damfara da na 'yan takife sannan ta ja hankulan iyaye su kula da tarbiyyar yara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida sule Mini Barma Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande ya dawo da ƙarashin labaran duniya. sandan mexico na ci gaba da neman wasu 'yan bindiga da suka afka wani wuri da ake taron makoki a yammacin ranar talata suka kuma buɗe wuta har akalla mutane takwas suka rasa rayukansu fiye da mutane goma sha biyu kuma suka jikkata a birnin cubana Ministan cikin gidan kasar Mauricio Pablo Jakada ya ce bisa ga bayanan farko da aka samu na waɗanda suka shaida lamarin 'yan bindigan sun isa wurin ne cikin wata mota daban-daban ɗauke da makamai da sojoji kaɗai ke amfani da su. harbin kan mai uwa da wabi da aka yi shine na baya-bayan nan a kasar da tashin hankali da ake alakantawa da ƙungiyoyin masu harkar miyagun ƙwayoyi ya yi katutu a ƙasar. a shekarar da ta gabata adadin waɗanda aka kashe a mexico ya kai mutum biyu fiye da waɗanda aka kashe a shekarar da ta gabata wanda suka kai mutum dubu ɗaya. tsohon shugaban kasar mali ibrahim bubakar keta na jinya a wani asibiti mai zaman kansa a bamako a babban birnin kasar kafafen watsa labarai sun ruwaito cewar an kwantar da keta a asibitin polanski parsta da yammacin ranar talata kwanaki goma bayan da aka tsare shi a lokacin da kwamitin sojojin kasar na nsp ya yi masa juyin mulki wanda yanzu kwamitin ne ke mulkin kasar ya zuwa yanzu dai ba a sanar da jama'a yanayin da tsohon shugaban malin yake ciki ba mai shekaru 75 yadda kuma cutar da ke damunsa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya ƙasar Najeriya. Yayin da duniya gaba ɗaya ke ci gaba da fama da cutar coronavirus, wurare da dama sun fara buɗe hada-hadar harkokin kasuwanci da kuma ibada. a jihohin adamawa da taraba dai an ɗauki sabbin matakai domin hana yaduwar cutar yayin da aka buɗe wurare ibrahim abdulaziz ya aiko mana da karin bayani matakan da hukumomi a jihohin biyu suka ɗauka ya sa kwalliya na biyan kuɗin sabulu a yanzu inda wasu kasuwanni da kuma wuraren hada-hadar jama'a ba ma bari a shiga sai da kwatakunkumin rufe baki ko na hanci yayin da shugabannin 'yan kasuwa ke ci gaba da gangamin wayar da kan jama'a alhaji ibrahim muhammad 86 da ke zama shugaban hadakar ƙungiyoyin 'yan kasuwa a arewacin najeriya ya ce za su ci gaba da wannan mataki to amma kuma akwai buƙatar gwamnati ta tuna da su wajen tallafi sannan kuma 'yan kasuwar su lura su tabbatar da tsare-tsare na doktoci kamar na faɗa wanke hannaye da kuma shafa wani mai na wanda aka kawo ne yake kafe da kuma kujewa dukkan wasu cunkoso wanda za a dinga haɗa kayayyaki da mutane a wuri ɗaya su mu samu mu kiyaye ciwon nan saboda yadda ciwon yake saurin yaduwa yadda jama'a suke saurin ba wa 'yan uwansu ta hanyar ko gaisuwa ko mu'amala ko taɓa wani abu da sauransu na akwai kalubale wanda dole mu 'yan kasuwa kungiyoyi muna nan muna shirin yadda za mu tabbatar da mu ma 'yan kasuwa mun sa musu muwa da su gefen kariya. To kiran zan musu da ma sauran jihohin duka su kawo ɗaukin gaggawa ma 'yan kasuwa. 'Yan kasuwan nan kamar da na faɗa suna taimako da yawa da suke a ƙasar nan. ba Baga kasuwanni hakanan shugabanni sun ɗau matakan sa ido akan iyakokin da ke makwabtaka da ƙasar kamar a adama da taraba kamar yadda honorable bashir muhammad bafe da majalisar dokokin jihar taraba da ke maza mazaban groje ya bayyana a yankin mu muna makwabtaka da kamaru sosai a dukkan karamar hukuma mu muna boda ne dab da kamaru gauyukan hmm. kamaru da biranen kamaru dewa yana makwabtaka da mu abunan ya bulla sosai a bafusan wanda hmm. bai da nisa da inda muke hmm. to an rufe bodojin din su kamaru masu rufe nasu mu ma anan an rufe to jami'an tsaro dai muna yaba musu suna hana mutane mutane fita suna hana mutane cuɗanya wanda zai kawo hatsarin kamuwan wannan abu eh kamuwan wannan cutar eh, corona virus ko covid-19 ba kasafin waɗanda suka kamu da cutar ta corona ke ma bayyana kansu da kuma halin da suke ciki ba to sai dai kuma da yake ma bayyana saukin da yake samu a yanzu bishop stephen da mamza babban limamin katolika kuma shugaban kungiyar kiristoci ta kan a jihar adamawa a wani sakon bidiyo ya tura manema labarai ya bayyana halin da yake ciki a inda ma aka keɓe waɗanda su kamu da cutar tun ranar da na sana cewa na kamu da wannan cuta ta coronavirus ko kuwa covid-19 allah madaukaki ya ji kukan jama'a krista da musulmi ya amsa adoyinsu domin na samu sauki sosai allah ya warka da wanda suna fama da wannan cuta gargadi na ga jama'a batun wannan annoba ta coronavirus shine wannan annoba gaskiya ce jama'a su kula su kiyaye dokoki da aka kafa domin jama'a su kiyaye kansu daga kamuwa da wannan annoba ta coronavirus a sa wannan face mask ko kuwa kunkumi fuska idan ana tare da jama'a a wanke hannuwa akai-akai da sabulu da ruwa kamar sauran sassan duniya cutar coronavirus ta kotse da harkoki da dama a najeriya kuma fata mako shine Allah ka kashin wannan annoba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To kuna sauraron labarin ne a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet. a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata. dr muhammad ladan ya fara taɓo mana halin da ake ciki game da bincike da ake na rigakafin covid-19 to a cikin shirin wannan makon za mu kawo muku rahoto akan matsalar da ta addabi al'umma a jihar Adamawa a Najeriya da aka alakanta da damuna wato saran macizai da kuma tsadar maganin dafin. Sannan likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai shigo ya amsa tambayoyinku. Da farko ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. kamar yadda ma binciken likitoci suka tabbatar an fi samun wannan matsalar ta saran macizai a irin wannan lokaci na damina wanda kuma gwamnatoci a wasu jihohi kamar fitar da wani tsari ko tallafi na samar da magungunan saran macizai kyauta to sai dai kuma yanzu haka fa a jihar adama da ke ma da yawan manoma tsadar maganin kashe dafin macizai na ko sanya majinyata na sarar maciji kauracewa asibitocin gwamnati inda masu koma amfani da na gargajiya tsadar maganin da yanzu ya koyi tashin goron zabi inda ma kowane shaka kuma allura guda ake saya a kan naira dubu arba'in ga ma da tabbakin dan uwan wani da aka kwantar a asibitin kwararru da ke yola wato yola specialist. ka san Allah ko gaskiya ba gwamnati ta tsaya ba talaka za su dinga mutuwa ba wallahi babu asibiti na wani ya yi kokari 40,000 ya siya ironically doctor ya rubuta three times a day and it is blank open ba wai specified date wallahi the family have to evacuate the guy eh, eh, abuya 40,000 times three per day doctor waya bari eh, ya kwana uku ba su suspend about 360,000 in this house condition. At least go maintain sinking. 5 million aka siya with sickness wani ya faru ai za ta rage mutane amma ran da ake fi mai bayan mutum dubu arba'in a ce su uku wani irin sana'a zai ya turi wasu da ya zo ya kashe kuɗi kama a kashe da suka ce wai wannan abu abun ya faru a nan abin bara road. amma a nan specialistin ba su da magungunan ne. wallahi ba su ai gaji ya isra shi sai to in talaka ne ya zo nan hmm. a zire mu. to sai dai kuma na da ta kai goro da mari zuwa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar da mako haka ta fa bata cimma ruwa ba don ko ban samu kwamishinan kiwon lafiya na jihar ba hakanan shi ma daraktan sashen samar da magunguna na ma'aikatar kiwon lafiya an koce da ni baya gari yayi bulagoro to sai dai kuma da na tuntuɓe shi ta wayar salula jami'in hula da jama'a na asibitin kwararrun Mr. Ezekiel Matthias ya ma danganta karancin maganin ne da kuma tsadar ga annobar cutar coronavirus. To eh, dan wani maganin zai yi tsada sabili da tun can farko ma maganin yana da tsada na biyu ah, ko da ma bai da tsada lokacin korona ne sai ka samu cewa magunguna sun karu don ba tafiye-tafiye ba jirgin sama ba tafiye-tafiye hotoci uku a ba mu da e, yawan rahotanni na na tsaron macizai suna dan kalilan a wuri mu nan to shi yasa ko dama akwai sai ka samu cewa za su yi tsada because ba mu cika samu ba amma kawai za a makwabta kanmu a gefen gombe dinan da sauransu to yawanci suna da damuwa damuwa nan to sai ka ga gwamnati ta yi mata shiri na tallafi ga talakawa wanda wannan abun ya same su sai su samu rangume ga eh, eh, jinyan in maciji ya sare mu. To wai ko shi ma ya ake gane saran maciji ko me ya kamata a yi kafin zuwa asibiti? Malam Muhammad Kabir Inuwa wani jami'in kiwon lafiya ne a matakin karkara. Na farko me ke kawo saran macizan nan ne? musamman wannan lokaci. Yawaitar mace zan a dazuzzuka saboda daidai yanzu suke yin koyaye su ingishiya kuma sannan kuma shi manomi a lokacin kuma yake yake himman yin nomansa. Kuke aiki a irin asibitoci na karkara sun su hakanin kamar akwai magunguna a irin asibitocin karkara gaskiya ana samun karancin magunguna kuma kuma ce babu sai dai manyan asibitoci da suke cikin gari amma dai kamar a kauyuka gaskiya samun asibiti wanda yake dauke da magungunan cizon maciji gaskiya yana karanta samu ya kamata a ce an kawo mutum asibiti ne da gaggawa domin ya samu magani na gaggawa kulawa da gaggawa da son ce amma a yanayin da zai zama kenan cewa babu asibiti ba kuma maganin da za a baki na gaggawa to a wannan lokacin din da barbaru ake irin na wato kenan mazauna karkara wani abu na farko da ya kamata su uh, a yi shi ne idan maciji ya sari mutum a gidansa ne ko a gonansa ne ko ma a ina ne ko a cikin damuna ko rani abin da ya dace da shi ne eh, a lokacin da yake motsa jikinsa jininsa na tafiya da gudu a cikin ciki. to a zamanin nan idan maciji ya sari mutum abin da za a yi na farko shine a ɗaure gurin a ɗaure gurin don ya hana jini tafiya tafiya cikin wato kenan jikinsa. Malam Muhammad Kabir Inuwa kenan wani jami'in kiwon lafiya a matakin karkara. To Allah ya kyauta Ibrahim Abdulaziz a gaishe ka. To likita barka da dare. Da fatan iyali na lafiya. Masu sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta ta coronavirus ko kuma COVID-19 kamar yadda aka yi mata lagabi. Uh, ah, to ina aka kwana ne batun wannan rigakafi? To hajiya batun wannan rigakafin da har yanzu masu aikin binciken kimiyya suna bincike akan wannan rigakafin amma an so ma kafa na farko kafa na biyu na binciken amma kafa na uku yanzu ake ciki to kafa na uku dinnan za a ba mutane da yawa na allura a ta tabbatar tana aiki yadda ya kamata to amma wannan rigakafin ba za ta fito ba bai yiwuwa sai karshen shekarar nan ma musamman ma sai shekara mai zuwa Allah ya kai mu da rai da lafiya amma ana aiki akan wannan rigakafin sosai hajiya. a wannan yanayi da ake ciki an kai ga kace ana mataki na uku an kai ga gwaji ne na wannan allurar rigakafin idan an kai ga gwaji kuma an fara gwaja akan mutane an fara samun karbuwan shi koya abin yake sannan kuma ina batun plasma na jini da aka ce ana amfani da shi shi kuma ya abin yake duk waɗannan daga tambayoyin masu sauraro ne dokta haji an soma gwaji akan wannan ah, allurar rigakafi din amma kin san sai an gwada akan mutane da yawa a ga za a ba su alluran kashi kamar uku sai a yi ta gwada su a ga shi wannan abin da ke kare mutane shi wannan kwan halitta da ke kare mutane a ga yadda yake fitowa kin san za a duba a yi ta duba to sai an karo nan ne za a tabbatar ko ya aiki yadda ya kamata ko bai aiki yadda ya kamata kamata ba to har yanzu dai ana wannan gwaje-gwajen har yanzu nan don akwai mutane da yawa nan shiya daban-daban na kasan nan ana aka ba su wannan alluran ana gwadawa a game ya sa'ar to shi wannan plasma din kin san shi plasma din yanda yake waɗanda suka kamu da wannan ciwon covid din bayan sun warke to akwai waɗansu ƙwayoyin ƙwayoyin halitta da ke kare mutum to shi cikin plasma din shi ƙwayoyin halitta da ke kare mutum ke ciki to inda suke ciwon akan ba su shi wannan ruwan plasma din to yakan rage tsananin ciwon a yadda plasma ɗin yake nan ko shi ma ai hajiya ba kowane lokaci yake aiki yadda ya kamata ba to shi ma wannan har yanzu ana gwaje-gwaje ba a tabbatar da yadda yake aiki ba amma akwai ɗansu da ake ba su yana taimakawa hajiya. wannan bayani dai da dokta kake mana bayani ne da abin da ke faruwa kenan a nan kasashe kamar su amurka inda aka haɗa karfi da karfi ana ƙoƙarin samar da wannan rigakafi kenan ko? eh hajiya wannan gaskiya ne a nan ƙasashe ake wannan ana nan a kasashen america da turai da kuma rasha duk suna binciken sosai amma kasashen mu na tabbata su ma suna irin kokarin su amma ita akwai su kungiyoyi da suke so su taimaki kasashen afirka to su ban san yanda yanda suke ba amma su ma suna dan kokarin su amma to alhaji musa direba to wannan sunan garin nasu dai bai fito sosai ba barayi ne ko baraya ko gashi nan dai sunan bai fito sosai ba watakil idan ya ji ya san shi ne da ya aiko da wannan tambayar cewa ya yi wai to kasashenmu na afirka wai wannan gwaje-gwajen da za a fara yi mu amince da shi ne kuma idan mun amince sunan kamar kasashen da suka ci gaba an samu karbuwar wannan rigakafi ne har za a kai mana mu afirka hajiya wannan binciken da ake yi da inda aka tabbatar maganin ko wannan allurar eh, eh, rigakafi din tana aiki sosai ai ya kamata mu mu amince da shi kuma ai kungiyar WHO kenan ina to su ma suna bincika to waɗannan da inda aka tabbatar yana aiki duk za a yi binciken su sosai kuma ya kamata kuma a manyan mu ko masu mutanen mu da ke kula da lafiyar jama'a su ma ya kamata aka kawo su ma su yi binciken su amma in dai aiki yadda ya kamata a kasashen nan to mu ma ya kamata mu amince da shi amma mu ma dole mu yi binciken na mu hajiya. To da wannan muka kawo karshen shirin namu na wannan mako shirin lafiya uwar jiki muna fata an amfana a kasance da mu mako na gaba domin jin wani shirin. a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarkin baiwa. To a gaida Aisha Tusle. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Jamila da Fati mata Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce baki ɗaya muna kira ga al'ummar duniya da cewa ya kamata mu dukkufa da addu'ar Allah ya kamuna ƙarshen wannan masifa na tsadar abubuwa. domin ita addu'a makamin mumini ce in ji manzon tsira a ƙarshe muna roƙon Allah ya kama mana mafita dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce ga matsalar tsaro ga tsadar abinci ya ce ga ƙarin kuɗin wutar lantarki ga ƙarin farashin man fetur to shin ina ne ake so talakan Najeriya ya je ne Allah ya kyauta kuma Allah ya ji kan talakan ƙasa ta amma ba dan ya mutu ba sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Husaini Abba Dambam da ke jihar Bauchi ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ya ce muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutanen da hatsarin jirgin sama mai saukar angulu ya rutsa da su a garin ikeja da ke jihar Legas. wanda ya sanadiyar rasa rayuka allah kiyaye na gaba amin sun amin sai kuma sakonmu na karshe ya fito daga sani muhammad chindo unguwar Ƙorafin madaki a bauchi tarayyar najeriya ya ce assalamu alaikum biyu hausa ya ce hakika ƙara kudin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi a daidai wannan lokaci da talaka ke cikin halin ha'ula'i abin turne da allah wadde muna roƙon allah ya ba mu yadda za mu yi a ƙasar mu najeriya amin summa amin je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. masana a faɗin duniya sun dukufa wajen ganin sun samar da rigakafin cutar coronavirus a halin yanzu hukumar lafiya ta duniya who na bibiyar masana 170 a faɗin duniya Ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi balaguro zuwa garin Kenosha da ke jihar Wisconsin ta nan Amurka inda zai gana da al'ummar yankin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wasu sabbin matakai akan jami'an diplomasiyyar kasar China da ke kasar ta Amurka. jami'an sandan mexico na ci gaba da neman wasu 'yan bindiga da suka afka wani wurin da ake taron makoki a yammacin ranar talata suka kuma bude wuta har akalla mutane takwas suka rasa rayukansu fiye da mutane goma sha biyu kuma suka jikkata a birnin kivana To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu kan a madadin yusuf aliyu harande wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma mr daniel brown wanda ya hada mana shirin ni madina dahiru mai shanu nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan allah ya kai mu.